tabbata ga masu tsoron Allah kawai inda Afa na ji alul musulmi na kal mujirimi yanzu ma sanya musulmi kamar mujirimi. ai ba za mu sa su haka din ba malakum kaifa tahkumuna me tabbatar muku missa kuke wannan ɓataccen hukunci din am lakum kitab ko kuna da wani littafi fihi ta tadrusun ciki kuke karatun wannan magana cewa inna lakum fihi lama Khayyarun. hakika cikin littafin ga akwai abinda kuka zaɓa kuka so an ba ku fihi ga cikin littafin amlakun aiman ko kuna da alƙawulla baligatun amintattu alaina gare mu ilamin kiyama har zuwa ranar kiyama cewa mun ce za mu ba ku wannan cewa inna lakum lama ta haku muna cewa abin kuka yanke hukunci na ku ne salhun ka tambayi su ayyuhun za'im wa mai lamuninsu bizalika da wannan abin da suke hukunci cewa lahira za a ba su da abin da aka ba mumini am lahum shuraka wato kullum kahiri sai ka ga ya liba kwarai wai don a yi balance yanzu wai don a ce da su da mumini lahira ɗaya ne kamar yadda wata kalima ba yahuda cewa what iba man kan do woman kan du beta hmm. ka san manufarta wai don a yadda cewa da mace da namiji duk ɗaya ne wai duk abin da namiji ke aikata mace na hiye da shi to abin da aka so a yi balansa sai ku yarda cewa a ah, da mace da ɗaya duk ɗaya ne to Allah ya ce walaysa zakaru kal unsa sannan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wannan wani abubuwa ne da suke sawa a am shuraka wai shin ko cikin duniya suna da waɗanda suka yi shiyarin da su abokan tarayya gare su da wannan magana to in ma haka ne akwai wasu waɗanda adda wannan idea ɗin faliya a tubi shuraka'i su zo da abokan su in kanu sadiki in dai har masu gaskiya to sai kuma za a mace ranar alkiyama allah yana mai cewa yi يكشف an saƙin ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا له نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين اذكرك دون يوم يكشف عن ساق A ranar da aka kuranye lamari mai tsanani huwa ibaratun an shiddatil amri yau qiyamah ibara ne daga tsananin lamari ranar alkiyama domin hisabi da sakamako yukalu ana cewa ka shafal harbu an sakin izaccar da al'amri fiha Yaki ya kurin ya kwaburi idan al'amari ya tsananta tunan al'alura jama'a da malamai sun yi fassara da yawa akan wannan su ɗabari su at-tanwir da ibn kasir da qurdubi da sawi da sa'alabi da ruhul bayan da an duk sun yi bayanai da dama sai da suka yi tafsiri da yau shafa an sakin tafsiri guda goma sha biyu tsakanin ta'awili da tafwili na daidai an sakin suka ce abinda aka nuhi shine daga haske babba babba to sai su haɗa su yi sajada a lokaci. amma da ibnu kasir da attam da kurdubi da safwa suka ce daga ibn mubaraki daga usama tunu zai daga ikirima daga ibn abbas cewa an saƙin shine rana alkiyama rana ta bakin ciki da tsanani mai sawi da khazin ya ce an tambayi tafsiri na uku kenan an tambayi ibn abbas game da aya ya ce shine idan wani abu ya shige muku cikin alkur'ani to ku bi shi a waka shine addiwa ne na laraba halin ba ku ji zancen mawaki ba Sannan da na darbul a'ana darbal a'ana wa qamatil harbu bina an saqin to an saqin din nan cewa lamari ya tsananta kawai na hudu kurdubi da sawi suka ce an saqin shine an sake jahannama kwabrin jahannama za a kuranye ta bakwai ta biyar an saqil arshi kwabrin al'arshi sai ta shidda shine ibnu kasir ibnu jalil da ibnu kasir daga ibnu mas'udin ko ibnu abbas cewa an saqin daga lamari babba babba kamar zancen mawaƙi malatil harbo an sakin yaƙi ya karkata daga kwabri ma'ana lamari mai girma sai ta bakwai kurdubi da sabuwa ya ce asali kwakwaɗa da wani lamari babba babba yana buƙata ga ƙoƙari. to sai a ce shammara an saki ya zazzage kwabrinsa to sai aka aro kwabri din nan da kuranye ta a wurin tsanani ya ce kamar zancen mawaƙi kashe fat an sake ha har ya kai wa jaddatin harbu bikum wajaddu dutu wurin fashiddu karkashin kashafa an saki ha fashiddu wa jaddatin harbu bikum fajiddu na takwas ibnu jari da ibnu kasir da qurdubi suka ce daga mujahid an sake daga tsanantar lamari ibn arabi da ibnu kasir da bagawi suka ce shine al'amari mai tsanani mai sawi ce daga